radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Juma'atu Hajji babban rana. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba zamu buɗe tashar mu da karanto muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. da fatan masu ya gyara zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 27 ga watan janairu shekara ta 2023 wanda daidai da 4 ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ku san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan janairu shekara ta 1973 aka kwallo ne sulhu a tsakanin amurka da kuma dakarun sojin vietnam ta kudu a birnin paris na kasar faransa a lokacin kwallon wannan yarjejeniya dai vietnam ta arewa tana tafka yaki da sojojin amurka wanda dai shine masomin shan kashin sojojin mamaya na amurka a kasar vietnam sai dai duk da wannan yarjejeniya amurka ba ta fice daga vietnam ta kudu ba sai da sojojin vietnam ta arewa suka tilastawa sojojin na tafi cewa a shekara ta 1975 da kuma vietnam ta kudu da ta arewa suka dunkule suka zama ƙasa guda ɗaya. masu ware kun san cewa shekaru 132 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan janairun shekara ta 1891 aka haifi elia ehrenvold dan jarida masanin adabi kuma marubuci dan kasar rasha a lokacin yana karatu a jami'a ya karkata zuwa ga aƙidar kwaminisanci akan haka aka kame shi aka ɗaure shi bayan sakin sa ya gudu zuwa ƙasar faransa amma bayan jin juhalin gurguzu a ƙasar rasha a shekara ta 1917 ya dawo ƙasar ta rasha a lokacin da yake zaune a ƙasashen turai ya yi aiki ne a matsayin ɗan jarida inda bar da cikakken rahoto akan yakin basasar ƙasar spain bayan dawowarsa birnin moscow ya ci gaba da yakan sanar rubuce-rubuce a bangarori na zamantakewa da kuma rubutun adabi ya rasu a ƙasar rasha a shekara ta 1967 daga ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 900 suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekara ta 1814 john gatlib shahararren masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar jamus ya rasu tun yana karami dai yana da sha'awar bincike na ilimi kanan kuma yana da kaifin basira ta rike abubuwa waɗanda yake karantawa a cikin kwakwalwarsa ya tasirinta matuka da masanin falsafa ɗan ƙasar ta jamus wato emmanuel kant da kuma mahangarsa ta alizim wato aƙidar falsafa wadda ta ginu akan cewa komai bai da samuwa sai surar sa kawai wadda take cikin kwalwa abinda mutum zai iya gani ko zai taba ko jin kamshinsa ko ɗanɗanansa abin da ya suranta ne kawai a cikin kwakwalwarsa kuma bisa abin da mutane suka suranta abubuwa ne ake ganin su a zahiri amma ba domin hakan yana da samuwa ta asali ba da ƙarshen rayuwarsa dai ya koma birnin berlin da zama inda gina babbar jami'ar berlin kuma aka zaɓe shi ya zama shugaban jami'ar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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ƙasashen Iran da Tanzania za su ƙara bunƙasa dangantakar da ke tsakaninsu. falasɗinawa tara ne suka yi shahada ciki har da wata tsohuwa a harin isra'ila a janin majalisar wakilai ta ƙasa a najeriya ta yi ba da umarnin cafke shugaban babban bankin ƙasar an yi kakawasar suka game da yadda ake cin zarafi da nuna wariya ga 'yan wasa baƙar fata a nahiyar turai yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasashen iran da tanzania za su ƙara bunƙasa dangantakar da ke tsakaninsu a wata tattaunawa ta wayar tarho da aka yi tsakanin ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan da kuma takwarasta ta kasar tanzania sitagomena lawrence dukkan bangorin biyu sun nuna shirinsu na musayar kwarewa a fannonin noma kiwon kifi gina madatsun ruwa da kuma noman rani haka zalika bangorin biyu sun jaddada game da muhimmancin ƙara bunƙasa tsakanin su. inda Amir yan ya taya Lawrence murnar naɗa ta da aka yi a matsayin sabuwar ministan harkokin wajen kasar ta Tanzania. A nata ɓangaren ministan harkokin wajen kasar Tanzania ta bayyana jin daɗin ta game da saƙon taya murna da na rubutu da na sauti da takwaranta na kasar Iran din ya aike mata. Na naɗa ta a matsayin sabuwar ministan harkokin wajen ƙasar. kana ta yi kira da a ƙara fa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen a ɓangarori daban-daban Falasɗinawa tara ne suka yi shahada ciki hadda wata tsohuwa a harin da isra'ila ta kai a garin Janin. rawatanni da kuma Falasɗina suka bayyana ya nuna cewa kimanin Falasɗina tara ne suka yi shahada ciki hadda wata tsohuwa a wani harin da sojin Isra'ila suka kai a gabar yammacin kogin Jordan. Ministan lafiya na Falasɗinu ya yi gargaɗin cewa yanayi yana ƙara yin muni a yankin Jenin a yanda wasu da dama suka jikkata ko motocin ɗaukar marasa lafiya sun kasa isa zuwa gare su domin kwashe su zuwa asibiti. Ƙungiyoyin gwagwarmaya na Hamas da Jihadul Islami sun ce suna ci gaba da fafatawa da dakarun Isra'ila a wasu muhimman wurare da Isra'ila ta kaddamar da samamen. Ana zaman ɗarɗar a gaɓar yammacin kogin Jordan ya zuwa yanzu a wannan shekarar dakarun Isra'ila sun kashe Falasɗinawa 29 a gaɓar yammacin kogin Jordan. a bara kuma fiye da da 150 ne suka yi shahada sanadiyar haran da sojin isra'ila suka kai a yankuna daban-daban na falasɗinawa da isra'ilan ta mamaye majalisar tarayya ta ƙasa a najeriya ta yi barazana ba da umarnin cafke shugaban babban bankin ƙasar rahotanni sun bayyana cewa kakakin majalisar tarayya ta najeriya femi bajabiya mila ya yi barazanar ba da umarni ga space ɗin 'yan sandan najeriya usman baba ya ba da sammacin kamo shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Shugaban ya yi wannan barazanar ce bayan da ya karbi rahoton da kwamitin Honorable Ado Doguwa da aka ɗora wa alhakin ganawa da kwamitin lura da bankuna da kuma babban bankin Najeriya ɗin CBN inda ya nuna cewa CBN da Emefiele sun ki amsa gayyatar da masar ta yi musu. A baya-bayan nan na bayyana a gabanta a ranar Laraba da ta gabata. Wannan yana zuwa ne a dai lokacin da al'ummar Najeriya ke kokawa game da matsalar da canjin sabbin kuɗi ya jefa rayuwarsu a ciki wanda shugaban bankin ya ce ba zai kara wa'adi ko da minti ɗaya ba daga ranar 21 ga watan Janairu da ya bayar na dena karɓar tsoffin kuɗaɗe. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Faransa ta kira jikadanta a Burkina Faso bayan janye sojojinta daga ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa kasar faransa ta dawo da jakadanta gida da kasar burkina faso bayan janye sojinta da kasar kwana daya bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta bukaci hakan a cikin wata wasiƙa da makasaukin wajen kasar faransa ta fitar a burkina faso ta nuna cewa mun ɗauki matakin yi wa jakadan mu kiranye ne daga kasar zuwa paris domin tattauna akan yadda dangantakar mu ta kasance tsakaninta da gwamnatin mulkin soji ta Burkina Faso. Tun a ranar Litinin ta gabata ce gwamnatin mulkin sojin kasar Burkina Faso ta ba kasar Faransa wa'adin wata guda da ta kwashe dukkan sojinta guda 400 daga kasar yayin da kasar Faransa ta amince da wannan bukatar ta janye sojin nata tun a jiya alhamis dangantaka ta ƙara tsami tsakanin gwamnatocin kasashen mali da burkina faso da faransa bayan juyin mulkin sojin kasar suka yi a kasar ya yasa alamomin kasar suka kara tsanar kasancewar sojojin kasar faransa a kasashen su kasar burkina faso tana ɗaya daga cikin matalautan kasashe da tashin hankula ya yawa a nahiyar afirka daga ƙarshe za ku ji cewa an yi kakkausar suka game da yadda ake cin zarafi da nuna wariya ga 'yan wasa baƙar fata a nahiyar turai laliga ta yi kakkausar suka kan yadda ake nuna tsana da cin zarafin dan wasan Real Madrid Vinicius Junior hakan ya biyo bayan wani batun butumin dan wasan da aka yi na cin mutunci wanda aka rataye a kusa da wata gada dab da filin atisayen kungiyar an kuma yi rubutu a wani kyalle cewar birnin Madrid ya tsani Real wanda aka saka a jikin gadar atletico madrid da real za su fafata a cop del rey ranar alhamis wasan kwata final sai dai atletico ta yitar da wannan mummunan abu da aka aikata Vinícius Junior dan wasan tawagar Brazil ne mai shekara 22 ya faɗa a baya-baya cewa ya kamata hukumar da liga su ɗauki matakin da ya dace kan nuna wariyar launin fata da ake musu kafin wasa na hamayya tsakanin kungiyar Madrid a watan Satumba wasu ba Atletico sun rera waƙar cin zarafin vinicius junior masu shigar da kara a sun ce sun gama da bincike kan waɗanda suka yi wa ɗan wasan kalaman cin zarafi inda suka ce da wuya a fitar da waɗanda suka aikata laifin to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai a saurari shiri na gaba shirin namu koma noma tare da Mustapha Adam. mu koma noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kihu A yau za mu dubi ne a kan wani yunkuri na noma da bunƙasa shi mai taken samar da abinci sannu a hankali ko kuma slow food movement za mu dubi a kan manufar wannan kungiya da kuma abubuwan da ta sa gaba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to da dama daga cikin mutane suna ɗaukar salon noma da ake da shi a cikin nahiyar afirka a matsayin na dauri wanda lokacinsa ya wuce sai dai kuma a lokaci ɗaya wannan salon noman na afirka ne yake rike da mutanen nahiyar yake wadata su da abinci wannan shine layin tunanin edi mukibi wanda manomi ne ɗan ƙasar uganda wanda kuma a halin yanzu shine ya karbi jagorancin kungiyar nan ta slow food movement wannan kungiyar dai a yanzu a karkashin jagorancin mukibi ta mai da hankali ne wajen kare salon noma da ake da shi a nahiyar afirka wanda kuma a cikin kasashe 160 ake aiki da shi wato ba cikin nahiyar afirka ba har da wasu kasashe abin nufi shine salon noma na gargajiya kuma da akwai ayyukan da sun kai dubu goma da suke ƙarƙashin wannan salon noma ɗin a sassa daban-daban na duniya muna noma amfanin gonar da ake yi a yankuna na zafi kamar kofi koko da sauran hatsi da ake amfani da shi a matsayin abinci na tushe a ƙasar uganda da kuma yalo da dankalin gargajiya hakanan kuma mafi muhimmancin abinda ake noma a kasar wato ayaba wannan shine abinda eddie mukibi ya bayyana to ita dai wannan kungiya ta slow food movement idan muka koma tarihinta wanda ya kafa ta dai shine carlo petrini a wajajen shekara ta 1980 a matsayin mayar da martani akan shagunan abincin nan na amurka mcdonald da suka watsu a duniya mcdonald ya ta shahara da yin abinci cikin gaggawa inda 'yan mintuna kaɗan daga sanda mutum zai buƙaci a bashi abincin za a dafa mishi a bashi to shi dai wannan mutumin ɗan ƙasar italiya petrini ya kasance ɗan fafutuka a fagen siyasa a ƙarƙashin jam'iyyar gurguzu ta ƙasar ta italiya sai dai a wajajen shekara ta 2004 ya kafa wata jami'ar ilimin kimiyya ta university of gastronomic science gastronomic science university of gastronomic science wacce ta fito da wani sabon tsari akan aikin gona domin samar da abinci wadatacce wannan ne ya sa aka zaɓe shi a matsayin gwajin shekara a wannan lokacin aikin da wannan kungiyar da ya kafa take yi a duniya shine kare hanyar yin noma ta gargajiya da kuma kare nau'o'in abincin da ake da su aikin kungiyar dai ba tsaya a cikin wani yanki ko nahiya ɗaya ba ya shafi duniya baki ɗaya sai dai kungiyar ta fi mayar da hankali a kan ƙasashe masu tasowa saboda su ne suke fuskantar barazana daga manyan kamfanoni a harkar noma. hakanan kuma a ƙarƙashin wannan ƙungiyar da akwai shirin samar da kasuwar abinci wacce za ta haɗa manoman gargajiya a ko'ina suke a doron ƙasa don haka ƙungiyar tana aiki ne da ƙungiyoyi da ake da su a cikin ƙasashe da dama domin wayar da kai akan yadda za a kare salon noma na gargajiya kuma a yi shi cikin inganci. to ƙoƙarin kare irin wannan salon noma da kuma amfani na gargajiya da ake da shi wani abu ne wanda aka ɗan kwana biyu ana yi daga mutane mabambanta a nahiyar mu ta afirka da akwai kungiyoyi da suke wannan irin aiki ta yadda suke ƙarfafa manoma da su riko da iri da suke amfani da shi wajen shuka masu za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙurare ne. da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Shirinmu na gaba shine shirin na namu koyi harshen Farisanci, ai saurare lafiya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu rare assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da biyu amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan muna ƙara tunatar da ku cewa za a iya samun matan wannan shiri a cikin mu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace ranar talata kamar dai da aka sani a yau muna tare da wata baƙuwa wannan ba kuwa kuma ba kowa ba ce illa maryam yar uwar ramin wanda muka saba jinsa a cikin shirin namu da kuma tattaunawar da ke gudana a cikin sauran shashen da suka gabata maryam dai yar uwa ce ga ramin wadda take aikin jinya a asibiti saboda haka ta kamo hanyarta daga birnin shiraz wanda shine garin asali na ramin domin zuwa birnin tehran yanzu haka dai tana cikin motar bas motar bas ɗin ta taso tun ƙarfe bakwai na safe kuma za ta iso birnin tehran ƙarfe tara na dare sun riga sun aje magana da ramin zai tarbe ta a babbar tashar motoci ta birnin tehran yanzu dai gashi karfe takwas na dare ramin ya yi ta ƙoƙarin buga waya domin samun uwar ta sa ya yi magana da ita ta yadda zai gaya mata cewa ta jira shi a babban ɗakin da ake jiran mutane a cikin wannan tasha amma ya kasa samunta domin jin da ƙarshe ya ta kaya shin ya iya samunta domin sanar da ita inda za su haɗu ko ko hakan ya ci tura sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. Alo. Halo. حالت چطور است؟ یا ککی تو چطوری؟ کی یا ککی دقیق دی من نمیدانم نی بنسنی با یک ساعت دیگر اوا دیا میزوه من میرسم ni zan isa. Sedo. Sauti. Sedoyat. Sautinka. Man nemi shanavam. Ni bana jin. Man miguyam. Ni zan faɗi. صدای مرا Sautina. To mi shenavi. Kai kana ji. Man fahmidam. Ni na fahimta. Al'an. Yanzu. Terminal. Tasha. Man fahmidam. می آیم نی زنزو منتظر باش کجرا منتظرم باش کجرانی من منتظر مانم نی زنجرا اما sai dai restoran ɗakin cin abinci ƙat eshot yayinki dubare har wala yau telefon ƙat eshot tarho yayinki خواهر ار اوه خواهرت ار er اورکا او می آید ایتا زت زو او می رسد ایتا زت ایسا دانشجو طالبر جامعه پرستار می ایکن جنیه برای گ کار ایکی او میماند ایتا زاتس ایا شش شدا شش ماه وطنی شدا حتما تبس گوشی saurara. bardar ɗauki. Khodash. da kansa. are. i idan ana tare da mu a cikin shiri na gaba za a ji yadda ta kaya tsakaninsu to amma kafin wannan lokaci ne abdullahi saluhu katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. To duka duka iya abin da suke na a cikin shirin gan lokacin na ranar mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasu adan shirye amma kafin nan muna gaitar ku zuwa shafin na muna gaitar ku zuwa shafin na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya.